zai zai Allah ya tsare a gani yanzu ba

就就那个，我 wato abubuwa guda biyu ne na farko daman su wa'annan bayan allah da suke cikin daji makiyaya suna bukatan wanda zai koyar da su addini kuma ya fitar da su daga jahilcin da suke ciki wannan wajibi ne ya zama cewa duk adam ya san ubangijin shi ya bauta mishi na biyu barnan nan da suka shiga ciki mun gane sababin rashin addini ne ba wai addini ke jawo ba rashin shi domin wanda yake bai da addini yana shaye-shaye yana sata fyaɗe da duk haramun wani a wurin shi don bai san Allah ba ashe muka ga cewa in an koya musu addini to wannan addini zai kange su daga wannan barna da suke yi me yasa muka ga misalin addini yana da karfi kwarai da gaske wurin hana barna kasan nan ma najeriya da ake magana in ka duba alif 1970-80-90 ba a samun wani ɗaya daga cikin waɗannan mutane kai ko daga arewa wanda ke kabilun musu mutum ɗaya tak ba a taɓa samu amurowa ba ya ɗauki makami ya tsare hanya na sata sai daga baya da yake mutane sun yi nisa daga addini talauci ya shigo sai muka ga suka fara wannan abubuwa har yanzu ma zaka ga duk mai addini bai yin irin wannan sace-sace saboda ka in muna son mu yi maganin wannan al'amari to dole mu shiga ciki a koya musu addini to za a iya cewa akwai sakaci daga bangaren malaman addinin musulunci kenan har suka kai ga matsayin da suke ciki su makiyayan to ai malaman addini kamar dan sanda ne a gwamnati sakaci ne na hukuma domin koyar da al'umma da wannan shi malami kamar dan sanda ne sai an biya shi waye zai iya shiga cikin daji in ba biya shi ba ashe kenan ya zama wajibi hukuma ta kula da ilimin waɗannan mutane amma an yi da hannaje ma hukumar kula da koyar da makiyaya wato national commission on nomadic eh na je na sami suna da komai da tsari da komai abin da ba su da shi shine ba a ba su kuɗin da za su ɗauki malamai suna karantar da su to da yake kun gana da su waɗannan makiyaya da kuma shugabanninsu kun yi musu bayanin irin yadda a 'yan shekarun nan yadda suka yi ƙaurin suna akan matsalar sace-sace da kuma satar mutane da sauransu me suka ce muku a na farko ma akwai su wayanda suka zo taron sun zo ne su ce sun tuba sun gane hanya ce mara kyau ko ke mun ce kada a nuna su domin kuma tunan wanda ya tuba ai kama wanda bai da laifi ne sannan kuma mun gane cewa wannan satin nan ba wai su ana amfani da su ne kamar sojan ƙasa amma akwai manya domin in sun sace saniya ko sun sace mutum kuɗin ai wasu ake ba kuɗin abin da ke zuwa wurin su bai fi dubu hamsin dubu talatin dubu ashirin kawai ba ashe kenan ana amfani da su ne don jahilcin su da kuma talaucin su to ashe kenan in yi maganin jahilcin su muka ba su ilimi aka samu masa sana'a yadda za su yi to insha Allah wannan abun zai bace to kamar sauran waɗanda ba sa shiga cikin wannan al'amari na sace-sace da sauransu me suka ce muku bayan wannan tambayi da kuma musu eh wayanda ba sa yi dama an ce kwaki ɗai kan ɓata gari to sun gane cewa a cikin su akwai ɓata gari to abin da suke kokarin yin shine za su haɗa kansu duk lokacin da suka samu wanda yake bata gari ne su nuna su yadda za a kai surin jami'an tsaro sai dai akwai wani abu da za a yi tambihi akan da yake duk lokacin da ba addini da jahilci su kansu tsakanin su cin juna suke yi saboda kawai lokaci da an ga mutum da dan wadata sai a je a kai karin shi a ce dan ta'adda ne su kuma kamar yadda suke akwai bata gari a cikin su haka nan cikin yan sanda akwai bata gari sai a haɗa baki da su a kama mai kuɗin su ya zo ya biya kuɗin fansan kan shi a rabi saboda haka a cikinsu ma akwai masu nuna wayanda ba su da laifi don a yi amfani da su abu ne dai gashi nan kazantar ta kai ta kai amma abin da muka ce musu su haɗa kansu in akwai wani abu da suke so a samu kwamiti lajina wadda yake in an ga wani ɓata gari a kai wurin wannan lajina ita za ta tantance kafin a kai wurin 'yan sandan sannan kuma duk wanda aka kama cikinsu su kai wurin wannan kwamiti din kwamiti din shi zai je fansai shi daga wurin 'yan sanda domin an tura 'yan uwan shi zai iya yiwa kuma kamar yadda su ma suke satan kuɗi wurin fansa kuma a saci kuɗin su suma. to ina batun sauran makiyaya da ke sauran sassan arewacin najeriya domin wannan matsalar kusan ba ga ainihin makiyaya da ke hanyar abuja zuwa kaduna ba ne kawai. a dama wannan ayi bismillah muka fara su mun tabi insha allah muna sauko ya bada gudun mu washe ta iyan da za a yi ga an ilmantar da su an yi musu kafafi inda za su samu suna karatu sannan kuma a bi su gaba daya a koyar da su yadda za a yi yanayin zaman duniya da kuma yanayin